bai yi a haka mai saki ko ba caji a da caji na sa shi caji ya daɗi a to mai sa ka duba a gani bai الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد وشاءك غوة جمادى أولى hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai yayin da daidai da 20 ga watan daya shekara 2019 a wannan masallaci na matasa wannan ita ce rana ta ƙarshe cikin jerin karatattukan da muka faro guda biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya mana taufiki daga mankatar wajen kammala su mun yi darasa na suratul kafi da abubuwan da ta kunsa mun tattauna akan fikina ta addini da yadda mutum zai gudu daga gare ta a cikin kissar ashabul kafi tun daga am hasibta anna ashabul kafi war radimi kanu min na ajaba kuma musamman yanzu idan aka kalla a wannan zamanin da muke ciki ana cikin fitina ta addini saboda samuwar adadi na masu kuɗi da dama da masu shugabanci da ba san gaskiya suke ba kuma ba addini ba ne a gabansu annajatu tsira mun faɗi cewa yana ƙarƙashin wasu birnin saka ma'allazi ne da una rabbahun bilgadati wal ashi yuriduna wajaha mun yi bayanin da wanda yake so sai ya koma sai ya mun tattauna matsala ta biyu ita ce fitnatul mali fitina ta dukiya ƙarƙashin isa ta sahibul jannate ne da Allah madaukakin sarki yace wa darib lahum matalan rajulaini ta'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa afafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a a masallacin dan fodiyo sannan muka faɗi yadda mutum zai tsira daga fitina ta dukiya tun daga wadrib lahum matalal hayatid dunya kama in anzalnahu min as-sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira sannan a masallacin abubakar siddiqu mun tattauna fitina ta ilimi domin shi ma ilimin akwai jarrabawa a cikin shi ƙarƙashin ƙisar musa da khidir tun daga wa idh qala musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain aw amri huquba kuma mun faɗi yadda mutum zai tsira daga fitina ta ilimi Allah ka tsare mu sannan mun faɗi fitina ta 'ya'ya ƙarƙashin ayoyi guda uku a cikin suratul kafi fanɗalaƙa hatta idza laqiya gulaman fa qatala qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad jita shay'an nukura da kuma wa ammal gulam fa kana abwahu mu'minin fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra mun faɗi fitina ta ƴaƴa da kuma yadda mutum zai gudu daga fitina ta ƴaƴa wanda an kalli halin da muke ciki ana cikin fitina ta ƴaƴa yanzu to zama na ƙarshe yau za mu tattauna fitina ta mulki da kuma in Allah subhanahu wa ta'ala ya tarrabe ka da mulkin tiya za ka yi ka gudu daga fitina ta mulki abu na farko wajibi ne mu san cewa al'amari na mulki al'amari ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da cikakken mulki sannan komai mallakarsa ne ayoyi da yawa sun zo amma zan buga misali da ayoyi guda goma sha biyu Allah madaukakin sarki ya ce mana yulijul layla fil nahari wa yulijul nahara fil layli shi yake shigar da dare a cikin duhu sannan ya shigar da dare a cikin duhu wato shi yake shigar da dare a cikin wuni sannan ya shigar da wuni a cikin dare sannan yace wa sakhkhara shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma shi ya hore wato rana da wata kowanne Allah ya sanya masa ƙa'ida da yake tafiya a kanta zuwa wani lokaci sananne sai ya ce zalikum Allahu rabbukum mai wannan aikin fa shine Allah ku sai ya ce lahul mulk wannan uslubi na lahu al mulk a wajen malaman balaga uslubi ne na al hasr wal qasr domin suna faɗa cewa al jar wal majrur wato kabarin muqaddam ne sannan da kuma mubtada'un mu'akhkhar duk inda aka samu wato mubtada ya kamata ya zo a farko sannan sai khabar sai ya kai takdimi na mubtada wato ya zo khabar ya zo a farko mubtada ya zo a ƙarshe wannan uslubi ne na al-hasru wal qasru da haka akwai bambanci a ce mulku samawati wal ardi lahu da kuma a ce lahu mulku samawati wal ardi wannan uslubi na taqdimi na aljar wal majrur ya zamanto khabarun muqaddam al muf ya zamanto mubtada'un muakhar wannan yana nuna cewa cikakken mulki ga Allah madaukakin sarki kawai ya tabbata shi shi kadai banda kuwa, shi yasa yace wallazina tad'una min dunihi ma la wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir wanda kuke kira wanda ba Allah ba idan bukata ta taso ko kwallon dabino ba su mallaka ba sannan aya ta biyu Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa khalaqakum min nafsin wahida Allah ya halicce ku daga rai kwaya daya thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj sai ya ce yaqalukum fi butun ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumati salatin sai ya ƙara cewa zalikumullahu rabbukum lahul mulku mai wannan maganar fa shine Allah ubangijinku shi kaɗai yake da cikakken mulki la ilaha fa anna tusrafu sannan aya ta uku Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa sai yace al-maliku al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir shi kaɗai yake da mulki sannan aya ta hudu Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sai ya ce wato almalikil ƙuddusul azizul hakim sannan ya ƙara faɗa a aya ta biyar ya ce tabarakan ladhi bi dihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir akan kowane irin abu Allah maɗaukakin sarki shi yake da mallaka kowane irin abu sannan aya ta shida yace walillahi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in qadir sannan aya ta bakwai Allah ya ce lahu mulku samawati wal ardi wa ila Allahi turja'ul umur mallaka sama da ƙasa ba na kowa bane kuma ƙarshen al'amura baki ɗaya ga Allah za su koma aya ta takwas yake cewa allazi lahu mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in shahid shi yake da mallakar sama da ƙasa sannan ba wani abu da za a yi wanda Allah madaukakin sarki bai sani ba sannan ya ƙara faɗa a aya ta tara ya ce lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir aya ta goma Allah madaukakin sarki ya ce walillahi mulku samawati wal ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wa kana Allahu ghafurur rahima aya ta goma sha ɗaya Allah ya ce walillahi mulku samawati wal ardi wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idin yakhsaru al-mubtiluna sannan ce wa tabarakan ladhi lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmu sa'ati wa ilayhi turja'un wannan duk suna tabbatar da cewa mulki sakakkiya tabbata ga Allah shi shi kadai sannan a wajen mulkin Allah babu wanda ya tarayya da shi wanda za a ce in babu shi mulkin da Allah madaukakin sarki yake ba zai yi ba shi yasa a suratul isra'i karshe yace wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan walam yakul lahu sharikun fil mulki Allah ba shi da abokin tarayya wanda za a ci yana da ƙarfin da in babu shi mulkin Allah ba zai yi wa sabanin kowace gwamnati in ta zo akwai mutanen da in babu su to gwamnatin ba za ta tafi bai taɓa yi wa sannan Allah ya tabbatar wa da kansa cewa mulkin sa na gaskiya ne shi yasa ya ce fata'ala Allahu al-malikul haq Allah mai mulki na gaskiya ya ɗaukaka saboda shi abin da ya mallaka kuma yana da ikon sarrafa abu shi yasa muke da qira'a guda biyu akwai qira'a nan maliki yawmin din akwai qira'a nan maliki yawmin din sabanin masu mulkin duniya ba dukkan wanda ya mallaki abu bane kuma yake da ikon sarrafa abin da ya mallaka saboda haka ya ƙara faɗa yake cewa fata'ala Allahu al-maliku haq la ilaha illa huwa rabbul arshil azim sannan idan rayuwar ta riga ta ƙare aka koma zuwa ga Allah ita kan wannan ranar za ta zo dan ɗan adam ya gane shi ba kowa bane hatta kayan da zai sa shi jikin shi bashi da mallaki shi yasa Allah zai tambaya a wannan ranar ce limanil mulku yawma wa yake da mallaka wani abu magana ma ba za ka iya ba Allah cewa yau mai kumur ruhu wani mala'ikata saffan la ya takallamuna illa man azina dafur rahman magana ma baka isa kai ba sai in Allah ya baka dama ya ce sannan za ka yi magana to yadda ka zo wa Allah wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra ka zo duniya ba kaya a jikinka haka zaka je gaban Allah ka tsaya shi yasa zai tambaya ya ce limanil mulkul yawma wa yake da mallakar wani abu yau a cikin ku komai kankantarsa tunda ba magana ma ba a baka dama an ce kai ba ba za ka iya bada amsa ba Allah shi zai bada amsa ya ce lillahi alwahid alqahar to shi yasa zamu ga yana cewa wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi wa yawma yaqulu wa yawma yaqulu kun fayakun sai yace qawluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis suri alimul ghaibi wash shahada wa huwa al hakimul khabir sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa yace al mulku yawma idin lillahi yawma idin lillahi yahkumu bainahum والذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم sannan haka a suratul furqan yace al mulku yawma idin al haqqu lir rahman wa kana yawman alal kafirin asira mulki na Allah ne shi shi kadai a wannan ranar to da haka zamu ga a nan duniya Allah madaukakin sarki yana faɗa cewa qulillahumma malikal mulki kace Allah shine wanda ya mallaki dukkan mulkin da mutane suke da haka tu'til mulka man tasha'u Allah kai kake bayar da mulki ga wanda kaga dama mutane su kiyaye wajen tu'til mulka man tasha'u Allah kai kake da mulki ga wanda kaga dama akwai bambanci tsakanin almashi'atu da almahabbatu Allah bai ce tu'til mulka man tuhibbu ba a a cewa ya tu'til mulka man tasha'u Allah shi yake da mulki ga wanda ya ga dama to shi yasa ganin sa ne ya ɗauki mulki ya ba musulmi sannan ganin damarsa ne ya ɗauki mulki ya ba arni shi yasa ba duk abin da Allah yake ya ga dama bane yake san shi akwai abin da ganin daman Allah ne amma Allah bai san abin bai yadda da shi ba ganin damar shi ne ya halitta kafiri huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min amma bai san kafiri da abin da kafiri yake yi na kafirci shi yasa yake wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yadda da kafirci ga bayansa ba shi yasa yake ce tu'til mulka man tasha'u Allah shi yake bayar da mulki ga wanda ya ga dama sannan wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u sannan Allah ya fusge mulki daga wanda ya ga dama me yasa Allah yake cewa tanzi'ul mulka Da inda kaga an yi amfani da fi'ilin naza'a shine fusgar abu ba ta girma da arziki ba fusgar abu ba ta girma da arziki ba idan kana so ka gane haka ka kalli ran dan adam yadda take da kima a wajen shi yanzu yadda ake zauna a cikin masallacin nan da wata wuta za ta haɗu kowa kawai tunanin zai ina zai fita dan ya kubutar da rai to shi yasa dan adam tunda bai buƙatar duk abin da zai raba shi da ran da Allah zai turo mala'ikun da za su ɗauki rai sai ce wannan zi'ati saboda sai an yi da gaske wal mar'u bainahuma makhafata furqatin kamar yadda malam dan nasu yake cewa mal mar'u illa ibn sara wa law irtaqa ufqa as-sama'i musallamin lam yuqlani yace shakhsun takannafahu as-saraya wa sara fal jismu kuwana min khasis hirmi sai yace war ruhu kana nushuquhu wa nuzuquhu min dalika al-mala'i al-ali al-amjidi ran dan adam halitta shi da kuma daukar sa yace daga wancan taron jama'a mala'iku ne sanda za a busa maka rai su suka zo suka hura in lokaci yayi su kuma za su zo su karba kaga a zo a ce ka ba da ranka yanzu anya kana ganin girma da arziki kuwa ba shi yasa da mala'ikan mutuwa nan Musa ya zo ya ce mai ya ba da rai ba ya duro kawai ya ce mai shine mala'ikan mutuwa suna ta mutum ya zo zai dauke shi ya kifa mata bi saboda babu bane mai sauki to hakan mulki yake a wajen masu mulki yanzu akwai wanda yake faɗa yake cewa a duniya ya rantse da Allah bai san wani abu da ya kai bakin ciki ba irin faduwar zabe ya ce wallahi da ka faɗi zabe gara kai haƙari a jirgin sama ya fi sauƙi saboda tsabar bala'in damuwa ina so ku fahimci duk wanda ke kan mulki shi yasa Allah ya ce wa tanzi'ul mulka mimman tashau fuske mulkin Allah yake ba wai suna so ba saboda in kana waje in zaka zo da an ce ga kanan tattaka mutane ake saboda kowa a tashi a tashi ga wannan nan zai zo eh. daga ran da ka bar kujeran sai ka zo waje ba wanda ya san maka zo to irin waɗannan abubuwa ka sa a yi ka sa a bari daga ran da ka bar kan kujeran to shi yasa kake ganin ba su da bala'i da tashin hankali a duniya irin a ce ga ran da mutum zai sauka daga kan mulki to shi yasa tunda ba duk wanda ya hau mulki ba so yake sauka ba girma da arziki sai dai tsari na Allah da ya sanya cewa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi Allah shi ya sanya ku a doron ƙasa wani yana ma wani wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataku Allah ya daga wasu na sama wasu a wajen daraja don ya jarrabe ku cikin abin da ya baku to za ka ga ba dukkan wanda ya hau mulki ba ya yake so ya sauka girma da arziki shi yasa wani in ya hau mulki idan lokaci yi da ya sauka to gara ƙasa ta shiga yaƙi shi ya fi mai sauƙi don yana ganin cewa saukan nan fa ba ƙaramin bala'i ba ne shi yasa Allah ya ce wa tanzikul mulka mimman tashau Allah shi yake fizge mulki daga hannun wanda ya ga dama da haka watu izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u Allah ya daga wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama saboda biya da kalkhairu innaka ala kulli shay'in qadir a hannun Allah alheri yake kuma kowane irin abu yana da iko akan shi to shi yasa zamu ga Allah da ya magana akan Yahudi ya ce masa amlahum nasibun min mulki inda a ce ku kuke da wani rabo na mallakar mulki ku kuke bayar da shi Allah ya ce fa'idan layi utunan nasa na kira, da annabi da sahabbai ko ƙwallon dabino ba za ku iya ba su ba to shi yasa ganin damar Allah ne ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ƙarƙashin wannan ƙur'ani ya ba da labarin ɓangarorin mutane guda biyu da Allah ya ba su mulki akwai arna don ɗabbaƙuwar totil mulka man tashau Allah yana ba da mulki ga wanda ya ga dama ya ba musulmi ya ba kafiri ya ba mu labarin arnan da annabi Ibrahim ya zamani da shi Allah ya ce mana alamtar tara ila allazi hajja Ibrahim fi rabbih sai ya ce me an atahu Allahu al-mulka waye ya bashi mulki Allah saboda tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha da haka akwai kuskure ga wanda suke fassara wannan aya su ce tu'til mulka man tasha Allah yana bada mulki ga wanda yake so ba wanda Allah ke so a doron ƙasa in ba musulmi mumini ba inda Allah yana ba da mulki ga wanda yake so ne ba ga wanda ya ga dama to da a tsarin duniyan nan a ko ina ba wanda zai mulki a cikin ta sai musulmi amma saboda mashi'a ce ganin dama ce ya ba wanda yake so ya ba wanda bai so shi yasa sai ya ba arne sai ya ba musulmi shi yasa anan wajen yace alam tara ila allazi hajja Ibrahim fi rabbih sai yace an atahu allahul mulka saboda Allah ya ba shi mulki إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت haka shi ma yace qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriqi fa'ati biha min al-maghrib fa buhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin a suratul kahf da muka rubuto ɗaya daga cikin sarakunan da dalilin da yasa annabi Musa ya fasa wannan jirgin da Allah yace fan talaqaha ta idza rakiba fi ta hali qala akhraqataha li tughriqa ahliha laqad fi tashi'an imra da za su rabu annabi Musa mai kidir ya ce masa ce masa ya amma safinatu fakadat ne ya ya'maluna fil bahri ta wasu talakawa ce da take aiki a cikin teku wa kana wara'ahum fa an aibaha sai ne nufin aibata wannan jirgin wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin gasfa kun ga sarki ne Allah ya tabbatar da shi a wannan lokacin cewa azzalimi ne mugu ne domin a wannan lokacin a wanda suka bi mu da khidir sanda annabi Musa ya je masa sallama inda Allah ya ce zai same shi sai da khidir ya tambaya ya ce yanzu a ƙasar nan ake yin sallama saboda a yankin da khidir yake duk duniya ba wani musulmi in ba shi ba inda Allah madaukakin sarki ya ce ya same shi a wajen shi yasa da ya masa sallama ya ce a nan ƙasar ana samun mai sallama saboda ba musulmi a yankin sannan Allah ya ba fir'auna mulki shi da kanshi Allah ya ce wa nada fir'aun fi qaumihi qala yace alaysa li mulku misra ba ni nake da mulkin misra ba wa hadhihi al-anharu tajri min tahti wannan koramin kuma a karkashin kulawa ta suke gudana afala busiru, ba ku gani ne kuma Allah ya yawaita ambatan shi yace inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastadifu qa'ibatan minhu yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum inna wa yastahi nisa innahu yuzabbihu abna'ahu wa innahu haka Allah ya ce yana daga cikin mabannata to shi yasa za ku ga mutumin da ya ja hankalin su da fir'auna yayi wannan daga sai ya ce ya qaum ya qaum sai ya ce lakumul mulku al-yawma zahirina fil ard lalle yadda ka faɗa kuna da mulki na bayyana a bayan ƙasa amma fa man yansuruna min ba'asillahi in ja'ana idan Allah ya turo mana bala'i daga gurin shi duk da mulkin da muke da shi wa'iye sai ya tare shi qala fir'aun sai fir'aun ya ce ma urikum illa ma ara wa ma ahadikum illa sabilar rashad haka fir'aun ya ce kun ga wannan wasu bangarori ne na kafirai da Qur'ani ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala ya ba su mulki a doron ƙasa sannan ga irin su bukta nasar da irin su makamantansu da Allah ya faɗa a cikin suratul Isra'i wa qadaina ila bani Isra'ila sannan akwai mu'minai da Allah ya ba su mulki Allah madaukakin sarki ya mana bayani akan abin da ya shafi alamtar ila al-mala'i min bani Isra'ila min ba'd Musa id qalu linabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah aiko musu mai mulkin da za su yaki saboda addinin Allah ya daga a ƙarƙashin su to shi yasa Allah madaukakin sarki ya je can yace musu wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika Allah zai aiko talut ya zaman to shine mulkin qalu anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al ta za a ce shi ne zama shugaban bayan bashi da kuɗi قال إن الله استفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم سيأتي والله يؤتي ملكه Allah yana ba da mulkin shiga wanda ya ga dama ne isa in ya ga dama ya ba musulmi sai ya ba kishiyar musulmi Ta shi yasa za mu ga a cikin kistar Allah haka ya ƙara cewa fa muhun bi iznillahi wa qatala dawudu jaluta wa atahu Allahu mulka wal hikimata wa 'allamahu min ma'aisha. shi annabi dawuda kenan Allah ya bashi mulki sannan ya sanar da shi abin da ya ga dama shi yasa yace walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ardu walakin Allah dhu fadlin 'alal 'alamin a suratu sad haka Allah yace annabi isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana daud zal'ai, ayy wadhkur abdana daud zal ayy innahu al-awwab Allah yace ka ambaci kai hakuri akan abin da suke faɗa maka sannan ka tuna da bawan mu shine annabi dauda ma abucin karbi sannan mai yawan komawa zuwa ga Allah ne Allah ya ce inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihuna bil ashi wal ishraq mun hore duwatsu tare da shi suna yin tasbihi da ainihin wato bil ashi da safe da yamma sannan wa tsaira mahshura kullun lahu awwa sannan Allah ya ce wa shaddadna mulkahu wa atina ul hikmata faslal waye ya ba annabi dawo da mulki a matsayin sana'an annabin Allah Allah subhanahu wata'ala sannan shi ya ba ɗan shi annabi Suleiman mulki shi yasa annabi Suleiman saboda mulkin da Allah ya bashi yace qala rabbi ghfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah kai min gafara sannan ka bani mulkin da bayana wani kada Allah ka bashi irin wannan mulki innaka antal wahhab da haka al-imam al-alusi a cikin tafsirin shuruhul ma'ani yake cewa ai la yatlubuhu ahadun ghairi kada wani ya nemi irin wannan mulkin wanda ba ni ba li'alla yaqa fil fitnatil mulki ala muqtada qawli saboda in wani ya samu irin abin da na samu na mulki in ji annabi Sulaiman to sai ya fada cikin fitina saboda fadin Allah da yace kalla innal insana la yadaga arra'ahu stagna dan adam yakan yi dagawa idan ya ga cewa yana da wadata shi yasa za ku ga karfin wannan ayar sai da Allah ya ce walaqad fatanna sulaimana wa atayna ala kursiyihi tasanan thumma ana ashe mulkin jarrabawa ne dan haka Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa ya bashi ainihin wato mulki daga cikin mulkin da ya bashi yace fasakharna lahu riyaha tajri bi amrihi rukha'an haisu asa mun sauƙaƙe masa iska duk inda ya ga dama ya tafi da ita nan za a hau sai an yi tiket jirgin sama shine abin hawa mafi sauri to shi ba ruwansa da wani tiket ko airport da an tashi za a yi tafiya iska kawai za a hau ka kusan har duniya ta tashi bature ƙarya yake bai isi abin hawan da ya kai iska sauri ba saboda Allah ya sauke mulki sannan Allah ya ce wa shayadin kullu banna'in wa gawwas ga shedanu in ya ga dama ya ce su shiga teku a ɗibo masa zinari da azurfa a zo a yi dalanta saboda nuna isa ta mulki sannan su ne masu ginin ga wasu gini suke ga wasu su shiga teku su ɗebo abin da ake buƙatar a ɗebo na arziki sannan wa akari na muƙarrari na fil asfar wasu idan suka yi laifi ya sa amari a ɗaure su aljani Allah ya ce masa haza a ta'una wannan kyauta ce daga gurin mu muka yi maka famnun au amsik bi ghairi sa ka ba wanda kaga dama ka hana wanda kaga dama ba za mu tambaye ka alahira ba da haka Allah ya ce wa inna lahu indana la zulfa kakka dauka abin da yayi na mulki ya nisan tashi a yace a'a Allah ya ce wa inna lahu indana la zulfa kuma a wajen mu inda Allah makusanci ne sannan wa husnul ma'ab alahira yana da makoma mai kyau bayan dukkan wannan abin da yayi na mulki to shi yasa zamu ga annabi yusuf a zamanin shi ya rayu da wani mutum shi ma mai mulki ne Allah ya ta maimaita wannan a cikin suratu yusuf wa qala al malik inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijabun wa sab'u sunbulatun khudabin wa ukhra yabisat ya ayyuha al malu aftuni fi ru'ya in kuntum lil ru'ya ta'abun wannan mai mulkin ne Allah ya ƙara cewa qala al malik tuni bi a zo da annabi yusuf falamma ja'ahu ar rasul qala irji ila rabbika فاسألهم ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم سند عقدوا النبي يوسف فقال الملك توني به أستخلصه لنفسي يتي أقاوش zan keɓanta annabi Yusuf ya dan aiki na keɓantacce falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin bayan da annabi Yusuf yana bawa a matakin farko bayan shigar sa kurku to shi yasa za mu ga cewa daga ƙarshe daga cikin mutanen da Allah ya ba mulki mutanen kirki musulmai mumine a martaba ta farko ta daraja ɗaya wajen Allah su ne annabawa akwai annabi Yusuf shi yasa ƙarshen rayuwarsa ya ce rabbi kada a ataitani min al-mulki Allah ka bani wani abu na mulki shekaran jiya na faɗa a wani guri nace ga ɗaliban da suka san luga fi'ilin ata ya ta'adda ila maf'ulin bihi guda biyu sannan haka nan fi'ilin allama a nan wajen annabi yusuf ya ce rabbi kada ataitani ataitani annunu nunul luqaya wal ya'u shine fi mahalli nasb maf'ulin bihi sai aka hazafa maf'ulin bihi guda daya wa allamtani sannan ka sanar da ni fi'ilin allama yana samun maf'ulin bihi guda biyu sai aka share ɗaya a wajen malaman nahau akwai fi'ilin da yake lazim ne daga fi'ili sai fa'il akwai wanda yake yana samun maf'ulin bihi guda ɗaya akwai mai maf'ulin bihi guda biyu akwai wanda yake samun maf'ulin bihi guda uku idan fi'ili yana samun maf'ulin bihi guda biyu aka cire ɗaya don ka koma wajen malaman balaga su kuma za su faɗa maka dalilin da yasa aka cire shi shi yasa za mu ga cewa a farkon suratul rahman da Allah ya tashi cewa ya ar-rahman sai ya ce me allama al-qur'an da aka allamahu al-qur'an maqulun bihi guda biyu ne sai aka kawo dai sai aka cire da amma idan ka tafi ayar gaba cewa khalaqal insana sai ya ce allamahu al-bayan kun ga ga hudin shine fi mahalli nasin maf'ulun bihi awal da albiyani shine fi mahalli nasin maf'ulun bihi sai to waccan ayat ta farko da yace ar-rahmanu allama al-qur'an aka share maf'ulun bihi daya aka bar daya akwai dalilin da yasa aka cire shi to haka nan wajen rabbi qad ataitani min al-mulki Allah ka bani wani abu na mulki sai aka share maf'ulun bihi daya aka kawo daya malamai suka ce saboda amqami ne na addu'a da godiya ga Allah bai yiwa annabi Yusuf ya nuna ma Allah cewa shi wani abu ne da haka takaddirin magana, rabbi kad ataitani wato hazzan min al-mulki wa allantani wato hazzan min at ko rabbi kad ataitani hazzan wato min al-ilmi wa rabbi kad ataitani eh hazzan min al-mulki wa allamtani hazzan min al-ilmi ko aziman min mulki wa allamtani hazzan min ilmi sai aka cire aziman dan mukami ne na godiya ga Allah da nuna cewa shi ba kowa bane a gaban Allah bai yi ya tsaya gaban Allah ya ce ma Allah shi babba ne yanzu shi yasa aka hazzafa maqulin bihi sani duka a guraren guda biyu rabbi qad ataitani wato rabbi qad ataitani min al-ilmi ranar rabbi qad ataitani min al-mulki aziman min al-mulki kenan wa allamtani hazzan min al-ilmi ina fatar an fahimta to wannan shi yasa yace fatar samawati da ardi anta wali fi dunya wal akhirah sai yace tawaffani musliman wa alhiqni to daga cikin mutanen da Allah ya ba su mulki a dauran ƙasa kuma mu'minai musulmai mutanen kirki akwai zalqarnaini da Allah madaukakin sarki ya ambaci kissarsa a wannan ayar idan ba a manta ba kissa ta ashabul kafir dalilin da yasa suka gudu suka baggare ai matsala suka samu ta bangaren masu mulki shi yasa Allah bai je karshen ta sanan sai ka sake kawo labarin wasu masu mulki mai mulki wannan ya nuna maka cewa masu mulki a doron ƙasa iri biyu akwai wanda in Allah ya ba su dama ta mulki to amfani suke yi da ita wajen yada alheri da addinin Allah akwai wanda in suka samu dama ta mulki su kuma ba abin da suke yi a doron ƙasa sai fasadi da yakar addini Allah ya faɗi cewa yas'alunaka an ne, suna tambaye ka dangane da ne wurin shawa sai Allah ya ce kul ka ce musu sa'atlu alaikum minhu zikira zan karanta muku wani abu na ambatan shi wannan mutumin da kuke zo kuna tambaya ta akan shi Allah ya ce inna makkanna lahu fil ardi lalle mu ne muka ba zargar ne tamkiri dama a bayan ƙasa sannan wa atina min kulli shay'in sababa muka ba shi ainihin wato kowane irin sababi dan haka malamai suka ce a nan wajen tankini da Allah ya ce ya ba zarkar ne na farko makkana lahu fil ulumi wal ma'rifati Allah ya ba shi tamkini wajen ilimi da sanin abubuwa sannan wasu sunan al-umam wa shu'ub ƙudan wa hubudan ya bibi wato sunna ta Allah a doron ƙasa wajen kowace al'umma da abin da yake sa ta ɗaga da abin da yake sa ta yi ƙasa sannan abu na biyu makana da ofi siyasatin nufus a afradan wa jama’a Allah ya ba zarkar ne tamkini a doron ƙasa wajen abin da ya shafi siyasa ta jagorantar rayukan mutane ɗaiɗaikunsu ko su sannan ta hariban tartibin wanti zama wajen jeranta tsari da tsarkake mutane ɗin da kuma wato yi ma mutane tarbiyya da sannan makana lahu fi asbabil quwwati min al aslihati Allah ya ba zarkar ne dama a doron ƙasa wajen ƙarfi na makami da runduna wa asbabil quwwati wal man da kuma sababi na ƙarfi da kuma ainihin wato abin da ya shafi kariya da samun babban rabo sannan makkana da hufi asbabil umran Allah ya bashi dama wajen sababi da ya ake raya gari da kuma yadda ake tsara ainihin wato birane da abin da ya shafi harkar ya za a ciyar da mutane gaba ta bangaren tattalin arziki ta bangaren gona to shi yasa daga nan ne malamai suke cewa at-tamkinu a ba wata al'umma dama ta shugabanci a doron ƙasa wannan ba haƙƙin kowa bane haƙƙin Allah ne a nan wajen Allah ya faɗi cewa inna makkanna lahu fil ardi mu ka ba annabi ko mu muka ba zalkar ne tamkini a doron ƙasa dan adam tun yana ciki damar da ka samu na zama wannan watannin kafin ka zo duniya wannan wajen Allah ya kira shi ya ce masa qararin maki walaqad khalaqna al-insana min sulalatin sun tin thumma nutsu fatan fi ƙararin maki to haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa alam na nakhluqukum min ma'in mahin waja'alnahu fi ƙararin makin ila ƙadarin ma'lum fa qadarna fa ni'mal qadir to yadda ka yadda sanda kake cikin cikin babarka kai wata tara babu wanda ya iya baka wannan damar har ka fito duniya to idan kana neman shugabanci a doron ƙasa ka yadda duk wanda za ka yi riko da shi ya dafa maka sababi ne amma wanda zai bayar shi ne Allah kuma in ya bayar ya bayu kuma wallahi in ya hana ya haru shi nan muna kallon yadda wasu ke tsafe-tsafe wajen neman mulkin kuma da Allah ya tsara a tsarinsa ba za su yi ba ko ba su yi ba kuma ba za su yi ba dan mai cewa a yin ba za a yi ba shi yasa Allah ya ce wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha mu muka ba ku tamkini a bayan ƙasa sannan muka sanya cewa a kanta za ku rayu amma ƙalilan ma ta zakaru to haka annabi yusuf allah ya ce wa kazalika makkanna li yusuf fil ardi wa linu'allimahu min ta'wil al ahadith wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun haka allah madaukakin sarki ya tabbatar da haka tamkini haƙƙi ne daga cikin haƙoƙin allah to tunda shi ya ba zarkar ne ne tamkini sai Allah ya ce fa'at ba a sababa sai zarqarmeni ya ci gaba da bin wannan sababi Da haka shi ne suka ce ai salaka tariqan da hu’ile sai ba hanyar da za ta sadar da shi zuwa ga duk abin da yake so shi yasa zamu ga malamai suka ce akwai at akwai attawakul tawakkul idan Allah ya ce ka yi abu zuciyarka ta gamsu cewa ba wanda ya isa ya zartar da abin ya yi sai Allah sannan sai ka tashi sai ka riko da sababi amma in ka yadda zuciyarka ba wanda zai iya yin abin sai Allah sannan ka ki tashi ka riko da sababi to wannan sunansa tawakkul ba tawakkul ba ka yadda ba wanda zai ba da ilimi sai Allah to sai ka tashi ka tafi makaranta shine sababi na samunwa amma ka zauna ai ta gardama da kai ka ce in Allah da sai ka limamin maka ko ba ka zuwa makaranta wannan rena hankalin mutane wannan shine Allah ya ce hatta idza balaga magariba shamsi har sai da ya kai inda rana take bulluwa wajada ha tagrubu fi aini ya same ta tana bulluwa malamai suka ce fi aini shine bi hasbi ra'ayil ayn gurgudan yadda idan dan adam ke gani akwai qira'a na ta tagru fi aini hami'a shine ya same ta tana bullowa a idan wasu mutane a sanda take bullowa ranar tana da zafi waje da ƙauman sannan ya samu waje da inda ha ƙauman ya samu wasu mutane a wajenta ƙulna waje da inda ha ƙauma sai ya samu wasu mutane a inda ranar take bulluwa a inda ya yi magari yamma kenan ƙulna muka ce ya zalƙarne ni ya zalƙarne ni in ma an tu'azziba wa in ma an tattakhadha fihim husna ko dai kai musu azaba ta hanyar duk mutumin da ya kafirci ga Allah kai masa sakamako gurgudan kafircin da yi wa ma an tattaka tafi husna ko dai ka rike hanya mai kyau wajen kiransu zuwa ga Allah da haka husnan malamai suka ce shine addu'a ila al-haqqi wal huda bil ma'ruf wal isa Allah yake cewa qala sai shi zarkarne ne yace amma man balama amma dukkan wanda ya zalunci daga cikin mutane fa sawfa nu'azzib sai mun azabtar da shi a nan duniya thumma raddu ila rabbih sannan a mayar da shi zuwa ga ubangijin shi fa yu'adhibuhu azaban nukra Allah ya masa azaba wacce take abin kyama wa amma man amana wa amila salihan wanda ya imani ya aiki mai kyau falahu jaza'an husna yana da sakamako mai kyau sannan wa sanaqulu lahu min amrina yusra da sannu wa sanu'allimuhu ma yatayassaru lana Allah ya ce da sannu za mu sanar da shi abin da ya sauƙaƙa gare mu mimma ko ta'alimuhu mimma yuqarribuhu ila abin abinda zai kusantar da shi zuwa ga ubangiji shi da haka yanzu ya fito daga yamma shine magrib dan shi wannan mai mulki ne da sai da ya wace duniya gabacinta yammacinta da kuma gabacinta Allah ya ce summa atba sababa sannan ya dawo shine summa afala an fasalaka tariqa ya dawo daga gabas ya sake bin hanya min magharibi shamsi ila mashriqa daga inda rana take bullowa daga yamma ya fara sannan ya damfara kuma gabas inda rana ke fitowa Allah ya ce hatta idza balaga matsali ash-shamsi wajadaha tadlu ala qaumi da yazo gabas kuma ya samu lokacin da rana take bullowa ya samu tana bullowa akan wasu durare Allah ya ce lam naj'al lahum min dunihi sitra ba mu sa musu wani shakamaki ba shine malamai suka ce satiran min al-libas aw ba su da wani shamaki da yake kare su daga zafin rana inuwoyi babu a wajen sannan ba su da gine-gine a cikin kogo suke zama ba za su iya fitowa ba su layu da rana sai da daddare sannan suke fitowa su yi harkokinsu in gari ya waye kowa ya koma cikin wannan kogon ya zauna ya jira sai kuma yadda hali dan haka Allah sai yake cewa kazalika wa qad ahadna bima ladayhi kubra haka maka kewaye da sanin al'amarin zarkar ne saboda kula da kowane hali da yake ciki malamai suka ce kubran shine ilmin shamilin Allah yana sanar da ke da kewaye da duk abin da yake yi thumma atba sababa sannan ya ƙara bin wannan abin da zai kai shi zuwa ga mataki na gaba shine thumma thumma atba tariqan salisan muta'arridan min mashariqil ardi ila shimali sannan daga gabacin duniya kuma sannan ya dawo ya yi shimal arewacin duniya kuma hatta idza balaga bainas saddain har sai da ya kai inda wasu wato a as shine malamai suka ce ne wasu duwatsu guda biyu mutanahiyaini bainahuma sagaratun yakhruju minha ya ya'juj wa ma'juj ya je ta ɓangaren yammacin duniya ko arewacinta waje da min dunihi ma kauman ya samu wasu mutane a wajen la ya kadu ne babu na kaula idan kana magana ba sa fahimta saboda yaran da suke diba kowa ke diba kai kuma da ka zo za ka yi magana da su ba sa jin naka yaran kaga communication zai yi wahala to don haka ƙalu sai wa'annan mutanen da ya samu mutum ne kawai da Allah ya turo shi ya wace duniya duk inda ake akwai matsala ya saita matsala Ƙalu suka ce ya zalqarnaini ya zalqarnaini inna ya judo ma juda lalle ya juda da ma juda wayannan malamai suka ce kabilu ne guda biyu mufsiduna fil ardi masu banna ne a bayan ƙasa. fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda da Allah ba za mu biya ka wani kuɗi ba dan ka sanya shamaki tsakanin mu da waɗannan da suke hauruwa suna mana banna qala sai shi wannan sarki zarkarne ne yake cewa ma makkanni fi rabbi khair abinda Allah ya bani dama akan shi wallahi ya fi alheri sama da abinda za ku bani yace fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma yace ku taimake ni da kayan aiki ta hanyar ainihin wato ƙarfi ni zan sanya radman shine wato saddan mani'an wa hajizan hasinan matinan dan sanya shamaki mai karfi tsakanin ku da su yace atuni zubaral hadid a zo masa da narkakken karfi hatta idza sawa baina sadafaini har sai idan ya ainihin wato zuba wannan karfan narkakken karfan tsakanin duwatsu guda biyu qalan fuhu sai ya ci a hura wuta قال قال حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا sannan ya ce a sake kawo wani ainihin wato annuhas wani ƙarfin wanda aka sake narka shi aka ci gaba da zubawa a wannan wajen to wannan shine aikin da zarkar ne ne yayi Allah ya ce fa masda'u an yadharu to tunda sarki zarkar ne ne wannan aikin ba za su iya ba an ya alu zaharahu wa listifa'i su iya hawa katangan saboda ɗaukakuwarta wa mastafa'u lahu nasaba sannan ba za su iya huda wannan ginin da sarki garganne ne ba to shi ne masu bincike yanzu a duniya suke cewa bai ƙarya ne ai wannan maganan babu saboda ai yanzu akwai ababen da ake hangowa ai duniyar ma an gane iya girmanta da faɗinta an gane saboda haka ƙarya ne ba wani ya jujuwa ma juje, kuma wannan katangar da aka ce ya gina ta ƙarya ne babu ita an fahimta ai domin qur'ani ya faɗa abu ko annabi ya faɗa muna nan a kai, duk wanda zai yi bincike ya ci gaba in baka gane ba to nan gaba za ka gane muna nan suka ce mana rana ba ta gudu Allah kuma ya ce wa shamsu ta jiri suka ce ba ta gudu muka ce tana gudu a ci gaba da bincike da suka ci gaba da bincike yanzu sun gano cewa tana tafiya amma da cewa suka yi aya tsaye take duniya ce take tafiya ba haka suka ce ba wanda fa faɗi wannan maganar fa wanda ya fi kowa gaskiya ne shi ya faɗi ta in ya faɗa ba baka gane baka ci gaba da bincike da gane shi kuma wanda zai yi binciken nan fa binciken da ya yi zai iya zama daidai zai iya zama kuskure ana zaune suka ce a daina ba yara nonon iyayensa koma ba su madara daga baya su da kan suka gano sun yi kuskure wannan masana'antar da Allah ya yi ta wannan sun Allah alladhi atqana kulli shay'in daka duk duniya ba baturin da isa ya sana'anta madara wacce za ta fitar da ingantaccen abinci da yaro zai ci sama da wannan masana'antar da Allah ya yi ta da kanshi daga baya su da kansu suka gano cewa akwai matsala yaron da aka haife shi ya sha nonon mamashi sun gano cewa hatta ta bangaren kaifin kwakwalwa ba daidai bane da yaron da aka shi madara ya sha sun gano muka ce to su ci gaba da yin bincike sannan yanzu maganan fetur da abubuwan da suke karkashin ƙasa da ake kwakulwa yanzu tun can da akwai su ko ko babu su akwai su me yasa mutanen da ba su iya bincikowa ba sai ne yanzu ne suka binciko saboda a lokacin Allah bai kawo lokacin da za su binciko ba amma ai ba daga baya bane Allah ya zo ya saka abin da ke karkashin ƙasa. aka saka fetur da waye da waye a ƙarƙashin ƙasa dama can akwai su waɗanda ke baya ba su gane ba ne don Allah bai kawo lokacin da za su gano ba to su ma waɗannan abin da ya sa ba su gane ba Allah bai kawo lokacin da za su gane ba ne sannan da idan kai ɗan adam ɗin da kake da gajiyawa to ya kuma na'urar da kai ka ƙira ta ba za ta gajiyawa ba bai bai taɓa yiwa to shi yasa zamu ga cewa farkon abin da Qur'ani ya fara da shi bayan alif lam mim zalikal kitaba la rayba fi hudan lil muttaqin sai yace allazina yu'minuna wanda suka yi imani da gaibi irin wayannan abubuwan annabi ya faɗe su ya ce za su faru kuma suna faruwa don sun cewa ai yanzu ayan gane girman duniya kuma ba inda aka gano wannan katangar inda take saboda haka ƙarya ne ba wata katanga ne, kuma ba wasu mutane ya juzo ma juza su ci gaba da bincike za ta tabbata cewa akwai amma wallahi tunda Allah ya faɗa gaskiya ne kuma su sun yi ƙarya karatun su ne bai kai ba kuma nan gaba wanda da Allah ya masa tsawon rai zai gani kuma za ta tabbata eh haka suka zo eh haka ka'ida suka zo suka ci a daina ba jarirai ruwan su. sai sun yi wata na wata shida sai na suka samu wannan uhu mu da Allah ce mana waje Allah min alma'i kullu shay'in min hay kowane rai mai rai ba zai rayu ba sai da ruwa haka Allah ya ce akwai wasu dabbobi yan tsirarru da aka gano cewa idan suka sha ruwa suna mutuwa na gani da commentary din amma daga ƙarshe har su sai da aka gudanar da bincike a kansu ta wannan ayar da Allah ya faɗa ba ci karo ba saboda su Allah ya sanya ta hanyar abincin da suke ci Allah yake canza abincin ya zama ruwa gare su su rayu da haka wannan ne. shi yasa Allah ya ce afara'aytumul ma'a allazi tashrabu a antum anzaltumuhu min al am nahnu al ko kuke saukar da ruwan daga sama ko mu ne shi yasa muka yi magana akan fitina ta ilimi yanzu fitina ta ilimi ce yasa wasu da ilimin yayin ilimi kuma ilimin nasu kasir. sai suka karyata samuwar Allah suka yanzu ba akwai zindiƙai ba ko da suke karyata samuwar Allah a duniyar ma kuma me ya ja musu wannan suna ganin sun yi ilimi sun yi bincike saboda haka ba wani maganan ka kawo musu Allah ne kuma a jami'o'in nan namu na Najeriya akwai su kaga ɗalibi ya je karatu wani zai tsaya gaban ka ya zagi Allah ya zagi annabawan Allah ya zagi kowa in kai magana kuma ya kayar da kai a jaraba kana ji kana kallo dole ka kyale shi ku rabu lafiya bayan da ka iya da shi to saboda haka kuma annabi ya faɗa a hadisai masu yawa cewa akwai waɗannan halittu din ya ju wa ma ju a aqida ta musulunci a malaman farko ba a taɓa samun wanda suka yi inkarin irin waɗannan abubuwan ba sai da ‘yan baya suka zo baya kawai sai mutum ya ɗauko nasi sai ce a wannan nasin ya ci karo da hankali ai bai ma yi ba hankalinsa taƙaitacce gajiyayye ƙasiri shi yasa kullum muke faɗa wa mutane cewa hankali duk yadda kake da shi ba ita bace hujja ƙaɗa. hankali taimaka maka yake ka gane abin da Allah ya saukar amma ba shi bane asali nassin abin da ya tabbata daga Allah ko annabi shine asali shi yasa Allah ya rufe kofa kawai yace wa ma kunna hatta na ba'atha inda hankali shine hujja ƙaɗa, duk wanda Allah ya bashi hankali ko bai aiko annabi ba in an dai lahira sai ya ma azaba amma dan ka gane hankalin ba shi bace hujja kata shi yasa duk yadda kake da hankali in sakon annabawa bai zo maka ba an dai lahira Allah ba zai ma azaba ba wannan shine Allah ta'ala shi da mu saboda haka su ci gaba da bincike da haka da ya gama sai ya ce musu qala hadha rahmatun min rabbi wannan aikin da nayi rahama ce daga ubangiji na fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi idan alkawarin ubangiji na ya zo zai nike wannan kasangar kuma alkawarin ubangiji na gaskiya ne Allah ya ce wa tarakna ba'dahum yawma idin yamudu fi ba. za mu kyale mutane da su ya juzo ma juzo a wannan lokacin sashin su zai yi mu'amala da sashi sashin su zai cakuɗa da sashi Allah ya ce wa nufika fi suri daga nan za a yi busar tashin alkiyama fa jama'ana hum jama'a sai mu tara su tarawa in ji Allah madaukakin sarki akwai hadisi dogo da annabi ya bayani akan yana daga cikin asharatus sa'a na kusa da ƙarshe-ƙarshe shine akwai bayyanar ya juja wa majuna da su bayyana to dan haka idan sun bayyana sai mutum Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga gare su wannan shine to a cikin waɗannan ayoyin da muka karanta mun faɗi cewa Allah madaukakin sarki shi yake bada mulki kuma mulki jarrabawa kuma na faɗa a munasabobi da dama na ce mutane uku duk wanda bai cikin su to taba'un ne lahu akwai masu kuɗi akwai masu ilimi sana akwai masu mulki duk wanda bai cikin waɗannan guda uku to zaka ga biyayya yake ga waɗannan mun yi magana a kan fitina ta ilimi mun yi ta kuɗi to yanzu akwai ta mulki da wanda yake da kuɗi da mai mulki da mai ilimi wanda duk ba su yi amfani da damar su inda ya dace ba a lahira sai sun fi kowa wulaƙanta, don ba yadda za a yi Allah maɗaukakin sarki ya ma ni'ima sannan ka kasa isti'malin ni'imar inda ya dace sannan a je lahira Allah maɗaukakin sarki ya ƙyale ka ka zauna lafiya da haka kira daga fitina ta mulki kawai tana cikin abu guda biyu ne a nan wajen da aka karanta a cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa qala an maman balama fa sawfa nu'azzibu wanda duk yayi zalunci yayi shirka da Allah yayi zalunci mutane to sai mun masa azaba mai radadi a nan duniya thumma yuraddu ila rabbih fa yu'azzibuhu azaban nukura dan haka ƙarƙashin waɗannan abun guda biyu shine da zarkar ne ne in ma an tu'adibu in ma an tattaka da husna to dukkan wanda Allah madaukakin sarki ya bashi mulki abinda zai yi kawai kenan ya zauna lafiya shine ka zama inuwar da babban aikin da zaka yi a doron ƙasa ina ake yin banna ka kawar da ita ina ne ba a gyara ka kawo gyaran ina ake cutar da mutane a daina cutar da su wannan yana ɗaya daga cikin aikin da Allah ya sa duk wani mai mulki a cikin waɗannan ayoyin malamai suka ce inna zalqarnaini ahadul muluki almu'minina alladhina malakud dunya zalqarnaini yana daga cikin masu mulki wanda suka mallaki duniya wa saytaru ala ahliha sannan Allah ya ba su ƙarfi akan mutanen duniya faqad atahu Allahu mulkan wasi'an Allah ya bashi mulki mai yalwa wa manahu hikmatan wa hibatan wa ilman nafi'a Allah ya bashi hikima da haiba da kuma ilimi mai amfani da haka malamai suka ce wa nahnu la naqta'u bi ma'rifatihi bizzati mu ba mu iya yin yanke mu ce ga irin yadda sifar zarkar ne ne take A'a wala nu'minu illa bil qadri alladhi hakahu alquran almasih ba mu da wani abu da zamu yi sai mu yi kai to iya abin da littafin Allah ya faɗa mu faɗe shi abu na biyu hayya Allahu ta'ala lidil qarnayn al-asbab allati tisluhu ila muradi Allah ya shirya wa neni wato sababba wacce yake kaiwa zuwa ga duk abin da ya nufi na gyara a doron ƙasa sannan wa akhbarana an waqi salatin hadathathu fil maghribi wal mashriq wal wasl Allah ya ba mu labari abin da ya faru da shi tun daga gabas da yamma da kuma tsakiyar duniyar wajen gyaran da yi amma fil maghribi a gabas da ya tafi ko yamma faqad wajada qauman kafirina ya samu mutane arna a wajen fa khayyarahu Allah baina amrayni Allah ya bashi zabi tsakanin al'amura guda biyu imma an tu'addaba bil qatl ko dai kai masa azaba ta hanyar kashe su wal ibadati jaza'i kufrihim wa tughyanin ko kuma kan hallaka suka tumbike su a doron ƙasa sakamakon kafircin da suka yi wa imma al ko kuma ka wanzar da su wal irshad ila al-haqqi wal huda wa tauhidillahi da kuma shiryar da su zuwa ga gaskiya ga kade ta Allah da Allah ya ba sarki zarkar ne ni waɗannan damar guda biyu kun ga Allah ne ya ce masa imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim min husna faktara zulqarnain al-imhala sai ya zabi na ƙarshen shine yi wa mutanen jinkiri wadda'awatu ila Allah da kuma kira zuwa ga Allah wato wadda'awata ila Allah da kira zuwa ga Allah wa aqama fihim muddatan wai tsaya a cikin su wani tsawon lokaci me yake kokarin yi duk mutumin da yake azzalimi ne ya mayar da shi ya hana shi zalunci wanda yake an zalunce shi ya karɓo haƙƙi daga gurin shi ya mayar sannan wa aqama al-adla ya tsayar da adalci sannan wada'a ilallahi kuma ya kira zuwa ga Allah yau yana daga cikin abin da aka rasa a bangaren masu mulkin mu shi yasa kullun nake cewa Allah ka kan malam Bubakar Bunu Allah ya masa rahama manufar da yasa malam yace mutanen mu su shiga siyasa da aikin gwamnati dan su yi amfani da dukkan matsayinsu don me dan ciyar da addinin musulunci gaba shi yasa malam ta cewa a shiga amma asma ta launa dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi wanda kake kira ba shi da rai shi yasa sai ga addinin musulunci yana kuka ga musulmi da mukamai amma sun kasa sharewa addinin musuluncin hawaye saboda musulmi ne ba manufa musulmi ne babu ajanda ta musulunci su saddauna sun rayuwa a nan kasar amma ka je ka binciki tarihinsu za ka ga 'yan siyasa ne kuma duk inda suka je sai sun yi tallar addininsu akwai ƙauyukan da za ka je yanzu da awa in ka samu dattijan da suka rage za su ce maka rabon da su ga wani musulmi ya shigo nan yankin da sunan addini tun zamanin sattauna mu kuma namu musulmin Allah ya kiyaye fatiha ma gagarasa take wajen karanta shi ba wai ya yi ma addinin Allah aiki ba a'a shi yanzu ana buƙatar ma ya san Allah ne tukunna ana buƙatar ma ya san Allah ne tukunna ba to wanda bai san Allah ba yaushe kake tsammanin zai ma addinin Allah aiki ai yana da wahala wannan shine kuma na sha faɗa nake cewa manufar da yasa malam aka yi ta rikici da shi yace a shiga a shiga a yanzu kaso ɗari na wanda suke aikin gwamnati a kowane ɓangare da aikin post wallahi kaso ɗari daga cikinsu casa'in da wani abu sun shiga da fatawan malami shi yasa kullum nake cewa in da a ce mutanen mu sun san abin da suke ba yadda za a yi kana ahlus sunna wani zo jingina maka ta'addanci ka kyale shi domin duk kasan nan ba malamin da ya shahara da a tashi ai karatun boko a shiga aikin gwamnati kamar malam Abubakar ne, amma malamin da shi ya zo ya fara cewa karatun boko da aikin gwamnati haramun ne sai ɗaliban wannan malamin a jingina musu ta'addanci ɗaliban wancan malamin su kuma ana ƙoƙarin wanke su a nuna cewa mutanen kirki ne ba in ta'adda ba ne to shi yasa kwanan nan na yi gargaɗi ga 'yan tijjaniya wasu wanda suke ƙoƙarin kan haurawa kan malam na ce shi dai wanda ya je ya abu mai ko a lahira malam ba zai ɗauki nauyin kan shi bai ɗauki na wani dan kafin ya bar duniya ya riga ya sauke na yace duk abin da ya saba ma Qur'ani da hadisi ba shi ba wannan abu nace to tunda malam ya faɗa haka kakkui amfani da damar wani kuje kan malam nace na rantsi da Allah kuma wallahi in mutum yana da magana ɗaya da zai faɗa kan malam ni kuma yana da magana guda goma sha biyu da zan faɗa kan malamin shi shi yasa wancan da yace zai raddi nace to ai kafin kai raddi uban kai kamata ka fara raddi domin ubanka ya rubuta cikin nafahatin nasiriya akwai inda aka nuna shehu abdulkadir dinan ɗaliban annabi ne to ba shi ya kamata fare ma farawa raddi ba inda gaske annabin zai kare kafin ya tafi kan wani kuma yana ƙara bayar da shi a matsayin sako yawa kada wani ya kuskura in kana ganin kana abin da zaka faɗa akan malam wallahi in kana da ƙwaya ɗaya ni ma yana da abu goma sha biyu da zan faɗa kan malamin ka kar wani ya kuskura da sunan karatu bari wani ya mai wani abu bari ya tafi kan malam ya wuce kada wanda ya haka wallahi wannan shine saboda haka ba yadda za a yi muna kallo mutumin nan ya karantar da addini iya abin da ya fahimta tsakaninsa da Allah ya koma zuwa ga Allah kai ka zo ka amfani da damar shi ka haukan wani wallahi ba zai yi wannan shine to wannan shi yasa malam yayi ta kokari mutanen mu su shiga aikin gwamnati su yi karatun boko su shiga su rike makamai karatu dan me dan ai amfani da waɗannan mukaman a gwamnatance ya sha faɗa cewa ƙasa idan tana da arziki da an yi rashin sa'a wanda ba musulmi bai shugabance ta kafin lokaci an karkata akalar ko da adadin ta mafi yawa musulmi ne wala wata ran sai an waye gari ka dawo kaga kuma ƙasar mafi karan mafi yawancin ta kuma ba musulmi bane dan an yi amfani da dukiyar gwamnati da karfin gwamnati shine dalilin da yasa sa a cika ai ga nan kamaru wa maqawmi lutin minkum bimai kuna kallon abin da ya faru a nan kamaru tunda wannan yazo ya hau tunda magana ce ake ta arnanci da sunan demokradiyya yau shekara 30 da wani abu yana kan mulki kuma ba wanda ya ainihin wato sauke shi to shi yasa wayannan rigingimin da ake a wurare da dama da musulmi sun yi amfani da kudaden su da makamansu an rage adadi na wanda ba musulmi ba a gurare da yawa da a wurare da yawa rigima da bata taso ba tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba amma musulmin sai a hankali shi yasa sai ka samu a jiha irin wanda asali 100 bisa 100 Hausawa ne ka iya cewa irin Kano ko Katsina ko Sokoto ko kada sai ka samu akwai mutanen da ba basu musulunta ba kuma al'ummar ta kasa kai musu tallar addinin musulunci sannan in sun musulunta wa zai karantar da su to nan rigima ta Allah ya ji kan malam Allah ya ma malam rahama abu na hudu ko na uku al-Imam al-Qurtubi ya faɗa a cikin tafsirin shi yace wa'annan ayoyin dalilin al-ittikhadis sujuni dalili ne akan rubon kurkuku sannan wa hafsi ahli al-fasadi fiha da kuma daure duk wani mabannaci a cikin ta sannan wa man'ihim min at-tasarruf lima yuridunahu dole dukkan waɗanda suke mabannata ne a doron ƙasa to shugaba ya nemi kurkuku a sa su ciki wala yutrakuna wa ma hum alayhi ba za a kyale su ba akan abin da suke so na banna bal yuja'una darban wa yuhsabuna aw yukallafuna wa yutlaquna kama fa'ala Umar radiyallahu anhu yace wani lokaci akwai matakin da akan kai in dai mutum mabannaci ne a bugai wani a ji mai ciwo wani a ɗora masa aiki mai wahala daga baya a sake shi kamar yadda sai na umar yi sannan abu na hudu shine inna ahlas salahi wal ikhlasi ma abuta gyara da kuma wa'inda abubuwansu dan Allah suke ya harisuna ala injazil a'mal suna kwaɗayi wajen zartar da aiki don neman yadda Allah donan tizari muƙabili ba wai suna jiran muƙabili ba na yi maka ina jiran sakamako auɗi waje dunawi minan nasi ko wani abu canji don haka shi yasa yake cewa qala amma man zalama fa sawfa nu'adhibuhu thumma yuraddu ila rabbih wa amma man amana wa amila salihan falahu jaza'an al-husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra abu na biyar malamai suka ce ta dullul aya wayannan ayoyin tana nunin cewa maganar da yace ma makkanni fihi rabbi khair ala anna min wajibul mulki min wajibul maliki awul hakim yana daga cikin wajibin mai mulki an ya kuma bi himayatul khalqi fi hifayati diyari ko fi hifzi diyari wajibi ne ga duk wani mai mulki ya je wajen kiyaye gidajen mutane wa islahi suguri da kuma gyara duk wata kafa da za a zo a kawo mutane farmaki min amwalihim na abin da ya shafi taba dukiyar mutane sannan kuma yana daga ciki malamai suka ce akwai abu guda uku na farko dukkan wanda yake shugaba ne ana da buƙatar shi ne Allah ya ta'asira alaihim bishi kada shi ya fifita kansa da wani abu na dukiya akan ragowar al'umma daya kaga shi yasa da suka ce za su bashi kuɗi don ya samu su saddan bane sai ya ce musu ƙala ma makanni fi rabbil khair abinda Allah ya bani ya fi abinda za ku bani na biyu an yabda abi ahalil hajjati fa idan shugaba zai abu cikin al'umma ya fara kallon suwaye suka fi tsananin bukata ya taimaka musu sannan na uku an yi ya fil aqa'i bainahum ala qadri manazili a wajen raba abu ya daidaita gurgurdan matakin mutane gurgurdan abin da ya kamata kowa ya samu a wajen rabo abu na shida shine innal hadida wan nuhas bakin bakin karfe wato da kuma ainihin wato tagulla da ake amfani da shi malamai suka ce min murtakizati sana'iyya taqila qadiman wa hadisa yana daga cikin abubuwa da ake amfani da su a da da yanzu faqad kana adata bina'il saddil mani'i ala yad zulqarnain da haka shi yasa zulqarnain ya amfani da shi wajen toshe katanga mai ƙarfi da aka yanzu da su ake yin amfani wajen sana'a ƙere-ƙere sannan da ƙarfi ake sana'anta makamai ko ba da shi ake yi ba shi yasa Allah ya ce na dawo da dawuda minna fadla sai yace ya jibalu awwi bima huwa wa tayr sai ce wa alanna lahu mun mun tausasawa annabi dawuda sarrafa bakin ƙarfi ko yanzu idan an tashi sai an tafi wata makera an sa karfin a wuta kafin a sarrafa shi kuma annabi Dawuda a zamanin shi bai bukatar wannan kowane irin karfi in yana so ya sarrafa shi kawai zai shi zai yi yadda yake so karfin ya sarrafa saboda Allah ya ce wa alanna la wal mun sarrafa mun tausasa masa bakin karfi to shi yasa zamu ga da Allah ya tashi yace laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nas bilqis sai ce wa anzalna hadida mun saukar da bakin karfe sai ce fihi ba'asun shadidun wa manafi'u lin-nas a cikin shi akwai yaki mai tsanani sannan akwai amfani ga mutane wal ya'lam Allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaibi inna Allaha qawiyyun aziz Allah ya saukar da shi ne dan Allah ya san su waye za su taimaki addinin shi shine hikimar saukar da ainihin wato bakin karfe din wannan yana daga ciki saboda haka malamai suka ce abu na gaba min da'a'imil mulki salih was sulta al'adila yana daga cikin ginshiki min da'a'imil mulki salih yana daga cikin ginshiki na mai mulki mutumin kirki sannan kuma da shugabanci na adalci shine takrimu ahlil ahlis salahi mutum ya girmama ma'abuta karamci sannan da sanya su su zamanto su ne bitana makusanta na shi mai hukuncin da kuma wasu wastisharatuhum fi shi'unin dawlati da kuma neman shawararsa cikin al'amarin daula dukkan gwamnatin da ta zo kaga da 'yan kwallo da 'yan fim da makaɗa da mawaƙa sun fi kima a cikinta sama da malaman addini to sai dai ka ce allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan Allah ba cewa ya ba ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan annabi cewa idan Allah yana nufin mai hukunci da alheri sai sa masa bitana mutanen kirki masu ba shi shawara in kuma Allah ya nufi shugaba da sharri sai ya haɗa shi da wanda za su ba da shawara miyagu eh kuna dai kallon wakin ai ba sai an yi wa mutane fashin baki ba eh kana malamin addini sai rigima ta taso komai sai a ce laifin malamai ne amma mawaki da yan fim eh da yan kwallo da yan tarkace lisanul hal da lisanul maqal yana nuna cewa sun fi malaman addinin kima shi yasa sai kaga wani mawakin a kowace jiha yana da alfarma ya je san da yake so ya ga gwamnan jiha kuma wanda ya sai hana shi a bashi kyautar kuɗi ba ma mota ba motoci amma kai kana nan kin ka na ma hasada ba baka komai ma amma wani yana ma hasada saboda bala'i eh to wannan yana daga ciki nema na ma'abuta mutanen kirki kuma wallahi ba ran da wallahi tallahi za a zauna lafiya sai an dawo ana ɗaukar shawara shi yasa nake faɗa kwanan nan akan karatuttukan nan da muka na ce addinin musulunci dole ya shawo a ƙasan nan kana kallon yadda fa galibin manyanmu fatiha idan suka kama ta sai ka tausaya ma fatiha eh? abun bakin ciki ba wanda fa bai san Allah ba fa yadda ka san mutanen nan ba za su lahira ba fa ita wannan wacce ta yi yi suran din ta kakkare alam na shara to ita ta ma yi kokarin fa akwai waɗanda da za a tsayar da su yi yi suran din ba ba za su yi ba ba ka bane to amma fa tare da haka ka rasa sanin mutum yana musulmi ya shekara hamsin a duniya sittin ya ake yana bauta ma Allah sannan tare da haka shi bai jin cewa kaskantacce ne yana da gajiyawa sai kai da kai karatun addini saboda watakila yana ganin ba kai karatun boko ba kuma kai yake gani kai ne kaskantacce kai ne gajiyi ai tilka idan ismatun dila wannan rabon ba adalci ba a cikin shi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sannan wato wannan yana ciki sannan mun muhimmatul hakim salih yana daga cikin abu muhimmanci wajen mai hukunci mutumin kirki aljihadu fi sabilillahi nashr kalimatut tauhid yin jihadi dan addinin Allah ya daga idan Allah ya baka mulki kana musulmi kowace irin dama ne wallahi ɗaya daga cikin abin da zaka amfana da shi a lahira kafin ka tabbatar wajen kafin ka bar shi idan Allah zai tambaye ka ka tabbatar kana da wani abu da kai ma addini amma ma al'asafi shari shi ne sai kaga mutanenmu sai su samu dama wani sai ya bi gurin ne wani lokacin da ba shi da dama kuma lokacin da ya fara tunanin me ya kamata to me na yi a lokacin wa ra'ayati masalihul umma da kulawa da maslahata al'umma wa himayatil mustada'afin da kuma kulawa da masu rauni da ba su kariya wa daf'i ifsadil mufsidin anhu da tun kuɗe masu banna da adalci sannan da makamantansu sannan yana daga cikin muhimma na daula shine iqamatul mashari wal munshi'atin nafi'a lil umma wato tsayar da duk wani abu da yake sha'ir ne na addini wanda zai amfani mutane sannan abu na ƙarshe malamai suka ce baqa'u sadd zulqarnaini ila qiyamis sa'a wannan katangar da zulqarnaini tana nan har sai lokacin da Allah ya alƙawarin cewa idan ta zo to za ta lalace yasa kullum waɗanda idan Allah ya faɗa abu annabi ya faɗa suke kawo hankalinsu to su ba a hankali hankalin nasu ƙasar ne takaitacce ne da haka shi yasa ibn qayyim ya raddi a cikin littafin shi sawa'iqul mursala yake faɗa masa cewa fa idan nubuwati lam yanalka diya'uha fal aqlu la yahdika qattu sabila idan hasken da annabi ya zo da shi daga wajen Allah bai shi ba har abada hankali ba zai shiga da kai ba yace nurun nubuwati mislu nuri shamsi lil ayni al basirat fattaqitu dalila hasken da Allah ke aiko annabi da shi kamar hasken rana ne amma ga idan da yake gani da haka yake faɗa yake cewa ya ɗaliban darkal huda bil aqli dunan naqli ya kai wanda kake neman shari'a ta hanyar hankali ba dogara da abin da ya tabbata daga Allah ko annabi ba yace lan talqa li zaka dalila ba yadda za a har abada ko ka samu shi yake cewa turqul huda masjudatun illa ala man amma hadha alwahyi wat tanzila yace duk wata hanya da zaka baka sadu zuwa ga Allah lami lafiya no to Allah ya toshe ta sai ka dawo ka bi ta hannun manzon Allah da haka yake cewa fa idza qallatta an fa idza adalta an at-tariqi ta'ammudan fa alam bi annaka ma aradta wusula to da ka karkacewa hanyar abin da Allah ya zo da shi da annabi har abada ko ba za ka kai zuwa ga abin da ya kamata ka kai zuwa gare shi ba Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu sannan wanzuwar wato tsatso na yaju wa maju har zuwa tashin alkiyama sannan fitowarsu yana daga cikin asharatu sa'a da annabi ya faɗa don malamai sun ce asharatu sa'a nau'i uku ne akwai wanda ya faru ya yanke kuma ba zai sake faruwa ba ai ko annabi alama ne ta tashin alkiyama mutuwarsa haka rigingimu da aka samu tsakanin sahabbai haka fatahu baitul maqdis haka wannan ya faru su sannan akwai wanda yana faruwa yanzu kuma zai ci gaba da faruwa yawaye ta ya'ya mata maza su yi kaɗan alama ce ta tashin kiyama eh? yawan ha'inci cin amana rashin gaskiya saba alƙawari ƙarya duka alama ne na tashin alƙiyama motul fuja inda kwanan nan ne ta faɗa a karatunmu na uku an zo masallaci an sace na fika an siyo an sake zuwa an sace an zo an sake janareton masallaci an sake siwa an biyo ta silim an sace eh ko mutane saboda ya wadara kansu su ɗauka cewa wai da sun canja gwamnati komai sai ya canza Allah ya shirye da mu a classroom duk wanda yanzu kake neman ka bashi amana ta kuɗi sai ya ci sai ya gurgura in mutane za su canza halin su su canza in sun canja halin su in sun canja mutanen sai Allah ya canza amma wallahi yadda muke a irin wannan lalacewar ta mu yadda mutanen da aka kora ba su bane da aka kora yanzu kuma ake neman su sake dawowa eh to amma kun kore su in ba ku canza halinsa ba gobe sai kaga ai gara ma wanda ya tafi da wanda ya haka za a yi tai Allah ya shirye da mu Allah ya sa mu dace to akwai waɗanda suna faruwa kuma za su ci gaba da faruwa to waɗannan suna daga ciki akwai waɗanda kuma ba su faru ba wanda annabi ya ce da zaran ɗaya ya faru to haka kamar carbi ne ya tsinki daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan wanda bayyanar ya juda ma juda yana daga cikinsu. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace bayyana dudal yana daga ciki sannan bullowar rana daga yamma tana daga ciki dabba wacce za ta zo ta yi magana duka yana daga cikin asharatu sa'a da haka insha Allah muna ganin wa bihadal qadri kifaya a wa subhanaka allahumma bihamdik mala usman baka da sanarwa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sannan in sha rana ita za mu dawo karatu kamar yadda muka saba sannan mutanen da suke da gayyata kamar yadda muka tsara yanzu su yi haƙuri dukkan wata gayyata da za mu fita wajen Kaduna yanzu to ba za ta wuce ranar Juma'a ba kuma duk inda Lahadi ta in sha Allah mun dawo in ga mun sake amsa gayyatar mutane za ta wuce Lahadi yanzu to sai dai gaskiya in kasan nan za mu bari amma ma dama muna cikin ta to wannan gaskiyar magana mutane su yi hakuri shine tsarin mu Allah madaukakin sarki ka zaunar da wannan kasar ta mu lafiya wannan zabe da yake zuwa Allah ka sa al'umma ta koma zuwa gare shi komawa sannan Allah ka zabar wa mutane shugabanni na kirki Allah ka kabar su da dabararsu abinda zai zama alheri ga al'umma ko ba shi take so ba Allah ya tabbatar mata da shi abinda zai zama shari ga al'umma ko shi take so Allah ya raba ta da shi Allah madaukakin sarki ya sa waɗannan fitintunan mu za mu ga ƙarshen su ba su za su ga ƙarshen mu ba saboda haka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh